Shirye-shirye sun kankama, Amurkawa a jihar ayowa sun soma tururuwa zuwa cibiyoyi fiye da dubu ɗaya da safiyar yau Litinin a makarantu ko a ɗakunan karatu, inda za su tattaru domin tattaunawa da kuma bayyana zaɓinsu daga cikin masu son tsayawa takara na jam'iyyun Republican da kuma Democrats. To sai dai a yayin da jam'iyyar Republican ba ta da shahararrun 'yan takarar da ke kalubalantar shugaba Donald Trump mai neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu. Hankali ya fi karkata a kan jam'iyyar Democrats wadda ke muradin tsaye da ɗan takarar da zai fafata da Trump a zaben shekarar nan ta 2020. Tuni kuma da 'yan takara musamman na Democrats suka kammala gangamin ƙarshe a ayowa, tare da bayyana wa jama'a manufofinsu da kuma dalilan da yasa suke ganin su suka fi cancanta jam'iyyar ta tsayar da su takara. Duk da yake wasu jama'a sun riga sun ayyana wanda za su goyi baya a ransu. wasu da dama na jiran lokacin tarukan domin jin alkiblar jama'a da kuma tsare-tsaren 'yan takarar da suka yi daidai da bukatunsu a tarukan adamu ibrahim ruwa wuri na daga cikin waɗanda za su halarci zaɓen na yau a ayowa to gaskiya ni ina cikin mutane da har yanzu ban da wanda nake takamammi wanda zan zaɓa amma dai ina ina bin su ina jin bayanin kowa wanda yake yi amma dai abu biyu ne mai ɗan muhimmanci gare ni na farko dai shine immigration a zama na ɗan dan najeriya kuma dan amerika nan ina son wanda zai wanda zai gyara immigration din to shi gaskiya zan dan kusanta gare shi sannan kuma healthcare shi kuma harkar lafiya babba ne duk da yake jama'a na da bukatu da kudurori daban-daban sha'anin shigowar baki a amurka shine babban abin da ya dami dubun dubatar amurkawa 'yan asalin afirka da za su shiga zaben na ayowa Amina Ahmad ba Amurka ya asalin kasar Sudan. America is built on immigration. Everybody who is in America is immigrant. So immigration affects a lot, a lot of communities, not only Africans but Latinos and uh, people from uh, European countries, Asia. The, this, the policy in America today, as we speak, is not policy that everybody is happy with and putting a ban on countries that are sending people with education, healthcare, doctors. Those are things that we need to look into a broader way of things. We have over 7,000 professionals from Nigeria who are professionally here in this country and making differences. Those can be doctors. Those are people who are saving lives. Those are professional people what basis do we have to put people on banned list babban abin muhimmi a tarukan na yau da ake yi wa lakabi da Iowa caucus a turance shine bayyana zaɓin jama'a daga cikin 'yan takara da zaɓen wakilai waɗanda kuma za a rarraba wa 'yan takarar da suka sami hayewa a wannan matakin domin zaɓen fitar da gwani na gama gari da za a gudanar a ranar uku ga watan maris murtala faruk sanyin na muryar amurka daga iowa.